Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 19 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu a jiya Juma'a don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka. an harba rokoki biyar a wani babban sansanin amurka da ke afghanistan a yau asabar amma babu wanda ya jakata a cewar jami'an lardi da na rundunar neto To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da hujjojin dakatar da shirin daukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar daukan ma'aikata ke harama yi a watan Janairu. sannan za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato ncc a najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rajista ba da lambar shaidar zama ɗan ƙasa ta nin Baba Yakubu Makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya muna kuma tafe da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Rigakafin na kamfanin sarrafa magungunan Moderna a cibiyar lafiya ta ƙasa aka haɗa shi. Ranar Alhamis da maraice ne wani kwamitin mashawarta ya ba da shawara a amince da rigakafin. A farkon watan nan ne dai hukumar ta FDA ta amince da rigakafin kamfanin Pfizer da na BioNTech don amfanin gaggawa. Wannan shine karan farko da aka amince da rigakafin na kamfanin Moderna. rigakafin kusan iri ɗaya ne da na Pfizer da kuma kamfanin Jamus na BioNTech wanda a yanzu haka ake raba shi ga miliyoyin jami'an kiwon lafiya da kuma masu manyan shekaru da ake kula da su a wasu cibiyoyi. A daren jiya Alhamis ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka a ƙoƙarinsu na samun lokacin jinkirta shawarwari game da kuɗin tallafin covid-19 na kusan dala tiriliyan ɗaya. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Ƙasar Mitch McConnell na jam'iyyar Republican ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya samu kwarin gwiwa sosai fiye da a daren ranar alhamis amma 'yan democrat suka haɗa kai don dakila ƙoƙarin na 'yan republican don takaita ikon ranto kuɗi daga asusun tarayya na buƙatar gaggawa sun ce ƙudiran na 'yan republican zai hana shugaba joe biden mai jiran gado muhimman abubuwan da zai buƙata don tafiyar da harkokin tattalin arzikin ƙasar da tsakar daren juma'a ne wa'adin samar da kudaden gwamnatin kasar ya kamata ya kare kuma abin da zai faru shine dakatar da wasu ayyukan gwamnati muddin 'yan majalisar dokokin suka gaza sanya hannu a kudirin na wani dan lokaci duk ma'aikatan gwamnatin tarayya masu yin muhimman ayyuka za su ci gaba da yin ayyukansu sannan za a rufe galibin ofisoshin gwamnati ranar laraba An harba rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka da ke Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jakata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO. Rokokin sun ne akan wani filin jiragen saman soja a Bagram, a cewar Wahida Shakar, wata mai magana da yawon gwamnan lardin Farwan da ke arewacin kasar. Shakar ta faɗi cewa rokoki sha biyu aka girke a filin a cikin wata mota aka kuma harba biyar daga cikinsu, yayin da 'yan sanda suka iya da sauran guda bakwai ɗin daga tashi. bata dai ba da cikakken bayani ba akan ko harin ya haddasa barna ko kuma ya shafi wasu a sansanin na amurka ta dai ce babu farar hular da ya mutu a wurin haka kuma nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai haram a watan afrilu kungiyar is ta dauki alhakin kai wasu hare-haren rokoki a sansanin amma babu wanda ya jakkata To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da hujjojin dakatar da shirin ɗaukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar ɗaukan ma'aikata ke haramai yi a watan Janairu na shekarar 2021 a bisa zargin yin arin gizo wajen tantance matasa da aka bullo da tsarin domin su. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Wannan shirin dai ya haifar da rikici a kwanakin baya tsakanin ministan ƙasa a ma'aikatar kwadago Festus Keyamo da 'yan majalisar dattawa har su ma suka dakatar da shirin na wucin gadi. A yanzu kuma 'yan majalisar wakilai sun ce sun gano wata manaƙisa da ake shirin yi a tsarin kamar yadda shugaban kwamitin kula da ka'idoji da tsare-tsaren majalisar Abubakar Hassan Fulata ya bayyana. Gani muka yi hanyar da aka ɗauko ba mai ɓillewa ba ce. da ƙarshe muna ganin alamar kuɗin nan za su zirare su yi batan dabo a aljihun wasu kuɗin ba zai amfani al'ummar da muke wakilta ba saboda kusan duk waɗanda mu muka ba da sunayensa ba wanda sunansu ya fito na ɗaya kenan na biyu ba zai yiwu ba a ce mu 360 gaba ɗaya mu da muke wakiltar al'umma a ce babu ruwanmu ba wata gudunmawa da za mu bada wajen ba da sunayen ma mutanen da za su za su ribaci wannan abu nan mutane kuma suna zagin mu cewa ba mu da amfani a kuɗin nan kuma mu za mu ba da wannan kuɗin a kasafin kuɗi a ƙarƙashin hukumar ɗaukar ma'aikata a eh, NDE shi ma ɗan majalisa mai kula da kwamitin tabbatar da daidaiton ɗaukar ma'aikata a ƙasa abubakar yahaya kusada ya ce duk da cewa ɓangaren gwamnati ce ke da alhakin gudanar da tsarin majalisa tana da rawar da za ta taka ko ina da ake gudanar da wannan shirin abubuwa ne in farar da suke taya guda biyu akwai mutanen da an ba da sunayensu kalkashin kulawa da kuma hukuma da kuma kwamitin da shi mai biwa minista ya sanya akwai kuma mutanen da an ba da sunansu karkashin kulawa da ita hukumar ngi e ta yi ya za a yi muna cikin gwamnati daya abubuwa guda biyu suna faruwa a lokaci daya wannan abun dole majalisa ta yi magana akan shi dole ta tsawata kuma dole ta dakatar da abin har sai an samu daidaito ta yadda za a daina raba hankalin mutanen najeriya majalisar wakilai ta buƙaci ma'aikatar kuɗi da ta dakatar da sakin kuɗaɗe da ya kamata a yi amfani da su a shirin har sai an kammala bincike akan wasu matsaloli da suka taso na ingancin wannan tsarin sannan kuma gwamnati ta hanzarta mayar da shugaban hukumar ɗaukan ma'aikata dr nasiru ladan argungu a bakin aikinsa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ɗauke da labaran duniya kashi na biyu. tana ci gaba da janye sojojinta daga Somalia biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada a farkon wannan watan. A cewar ma'aikatar tsaron Pentagon, jirgin ruwan USS Herschel Woody Williams na gudanar da wani shiri na harkokin teku a yankin tekun Somalia don ɗauke jami'an tsaron Amurka daga Somaliyar zuwa wasu wuraren a gabashin nahiyar Afirka. A cewar mai magana da yawon rundunar Africom, Kelly kahalin a wani saƙon imel da ya turawa muryar Amurka. An dai yi wa wannan shirin lakabi da Operation Octave court Jirgin mai tsawon kusan mita 243.84 wanda ke gabar tekun Suda Bay a tsibirin Crete zai iya taimakawa shirye-shiryen harkokin teku daban-daban ciki har da taimakawa dakaru na musamman da kuma wajen ba da agajin jinkai a cewar rundunar sojojin ruwa. umarnin na trump na zama wani bangaren kokarinsa na rage dakaran amurka da ke kasashen duniya ciki har da afghanistan da iraq kafin wa'adinsa ya kare ranar 20 ga watan janairu a yau asabar aka fara makokin kwanaki uku saboda waɗanda suka mutu a armenia sakamakon faɗan da aka yi tsakanin ƙasar da azerbaijan yayin da 'yan adawa ke ƙara yin matsin lamba akan shugaban ƙasar ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da al'amura game da rikicin Sama da mutane dubu biyar ciki har da farar hula aka kashe a Armenia da Azerbaijan a lokacin faɗan wanda ya barke tsakanin tsofaffin abokan faɗan na tsohuwar tarayyar Soviet a ƙarshen watan Satumba a kan yankin Nagano-Karabakh da ya ɓalle. A watan Nuwamba ne dai aka daina fadan bayan da Rashi ta taimaka aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kai da mika wasu yankunan Armenia ga Azerbaijan, ƙasar da ke samun goyon bayan Turkiyya abokiyar hulɗarta. yarjejeniyar ta janyo bacin rai a armenia inda 'yan adawa suka buƙaci prime minister nicole pashinyan ya yi marabas a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ci gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar kula da harkokin sadarwa ta ncc a najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rijista da lambar shaidar zama ɗan ƙasa ta nin ba wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani yayin da a yanzu a najeriya hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato ncc ke ba da umarnin da a rufe duk layin waya da baya da rijista da lambar shaida zama dan kasa wato nin nan ba ko da kuwa tsohon layi ne yanzu haka al'umman kasar da ke amfani da layin sadarwa na kome da martani game da wa'adin makonni biyu da hukumar ta ɗiba. sunana abubakar halidu to maganan gaskiya maganan lokaci ma da gwamnatin nan ta ba da maganar rufe layin nan gaskiya ya mana kaɗan saboda mutane da yawa ba su yi rijistar national id card din nan ba ba su da nin nan ba akwai ma waɗanda suka je yin rijista din aka ce ba network an ɗauki sunansu an yi waye-waye duka aka yi amma kuma ba a ba su nin din ba to haka su ma har yanzu ba su karɓa ba kenan su wanda ba su karɓar din ba ba su da damar yin kira ko wani abu mutane da yawa akwai wani ma bankin shi da layin shi ya haɗa idan aka rufe layin nan an talauta shi kenan fa akwai buƙatan a ƙara lokaci ko kuma sassauta abun yadda za a yi da talaka ba zai ji jiki ba don magana gaskiya duk abun da aka sa a kasar nan talaka ne ke jin jiki don saboda masu kuɗin nan ba su da wani matsala abun da ya danganci waya a harkar network ko maganan banki. kana magana da malam ibrahim eto eh yanzu kamar mu da muka je za mu karba wannan namu sun giya mana kan cewa tamfirin namu ya kama da na wani to ya ake so mu yi kenan don ni ban taba jin tamfirin na wani ya yi kama da na wani ba kuma ni na je da kaina aka yi capture ya komi an bani slip wanda na zo nuna sai a bani wannan ma da muka je mu biyar da staff dina duka da muka isa suka giya mana aka sai muka kama hanya mun juya kamar mu kan ya tsaye da mu a ban yi ba don wannan nasu na hannu na har yanzu amma ban karba ba to ba su ba ko ba sun gina kan je sai sun yi rectifying za su kira ni kuma ba su kira ni ba kuma yau is almost five years yes to wai ko mai jama'a ke cewa kuma game da naira ashirin da wasu kamfanonin sadarwa ke zaftarewa yayin duba lambar shaida zama dan kasan wato nin ba haka nan zaka duba eh, sai a ce idan za ka duba nin naka sai ka biya naira ashirin to ita wannan ashirin ɗin ta mecece za ka yi kira idan kai kira sai ka duba an cire maka vat an cire vat in ka sa kati an cire vat to ko ta ina wannan harajin ai yayi mana yawa ya kamata gwamnati ta sauwaka wa talakan najeriya shi ma ya samu sauki sai dai kuma da yake min karin haske wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kamfanonin sadarwa da bai son na ambaci sunansa ya kobe waɗanda ke karkara ne shawarar cewa eh, abin da shafi linkin na shi layi da ncc suka bamba da umarni da layin yana yana aiki da shi zai iya yin amfani da ni namba na shi ne ni da shi zai iya yi linkin wa kamar botafta ba su ba da gwaya ko botafta ko driver's license ko national passport ji da su kuma national id card suka ba da gwaya din so far kamar me ya kamata waɗanda ke karkara su yi eh, wanda suke karkara nan dole ne wannan shigowar shigowansu cikin cikin gari kaga zai ba su wahala musamman idan wanda suke da shi suke da national duka su masu su yi linki kamar wanda dai ba sa kusa da gari kaga sai su yi amfani da wannan code na star 785 ta sai su sami number na su wuce su labin digit hard to kaga sun huta to amma kamar wanda bai da nin dole ne sai ya shigo gari ya yi enrollment na ne ya samu nin number yanzu haka dai tuni har wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka soma kokawa na wa'adin makonni biyu da hukumar ta ncc ta diba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba da amsar ko shin za a ƙara wadin ko kuma a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga wannan saƙon. coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka, ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. rashin tsaro a kan hanyoyin arewacin najeriya na neman zama babban kalubale fiye da hatsarin mota da ke raunata tare da kashe matafiya a kasar fargabar fadawa a hannun 'yan bindiga da masu satar mutane da masu fashi da makami ta fita da hankalin matafiya a cikin wannan lokaci a arewacin najeriya fiye da kowane lokaci galibin mutane ne suka canfa wa hanyar abuja zuwa kaduna inda wakilin murya amurka el hikaya ya sha da kyar cewa lamarin ya fi tsamari akan hanyar da yake mana bayani akan abin da ya gani akan hanyar a lokacin da aka sace wasu ɗalibai el hikaya ya bada wasu shawarwari akan wasu matakai da hukumomi za su iya ɗauka domin samun tsaro akan hanyoyin ƙasar yana mai cewa kamar waɗanda ake kamawa masu ciwon shanu cewa an sace shanunsu ne Eh, shi yasa suka fusata suke neman biya da mutane ma ba su damu da su ba to irin waɗannan mutane ya kamata duk a neme su da asalin shugabannin su a yi magana da su kamar yadda ake magana da yan ta'adda a jihar zamfara duk da yan ta'adda ba su da amana ba za ka iya tattaunawa da su su yi ma da abin da kake so da zarar ka daina ba su kuɗi ko ka daina kula da su shi kenan wato ma'ana dai a tabbatar da adalci kar a bari a yi faɗa da wani idan an je ofishin yan sanda a samu a yi ta sai da shanu ko a yi ta yin wasu abubuwa waɗanda kafin a saki mutum sai duka dukiyarsa ta kare sannan daga baya zo ya gamu da wasu 'yan ta'adda a cikin daji su koya masa wannan mummunan hali na sace mutane waɗannan abubuwa uku ya dace ya yi amfani da su sannan gwamnati na cewa wai sam kada a kai wannan kuɗin fansa dinnan idan aka daina kai kudin fansan nan da to ina mai tabbatar maka waɗannan mutane yan fashi da makami za su zama ma'ana za su kare ka hanyar su kwace abubuwan da suke hannu mutane kuma sannan su buɗe musu wuta su kashe su kage ya fi ma sauki a sace mutum ya je cikin daji yan uwansa su tattara kamar waɗannan waɗanda aka sace ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na a ranar mm. ah, kowane iyayensu sun ba da akalla naira dubu ɗari hudu dubu ɗari bakwai zuwa miliyan ɗaya kafin a fiti yaran nan to idan kuma sun ci babu wanda ya sa baki wajen magana sake su saboda iyayensu ne kawai suka tara waɗannan kuɗi aka samu aka mai da su gida to yawanci babu ba za a baka dama ka ba da waɗannan kuɗin ba saboda in jami'an in waɗannan miyagun irin suna samun kuɗin ba za su na wannan sana'ar ba to za su ci gaba da kashe mutanen ne su kwace kuma dukiyarsu ana tunda suna fitowa babbar hanya irin hanyar abuja zuwa kaduna su sace mutane to kaga za su na bin hanyar su kashe mutanen su koma fashi da mutane kenan ba sa bukatar sai sun tafi da mutanen daji kawai abubuwan da suka mallaka ne za su kwace sannan su buɗe wuta su kashe ba haka ya kamata a magance wannan eh, miyagun irin Ah, kuma ba wani abu ma da zai baka cike cike sai a sace mutanen nan har a gama ni ban taɓa jin labari inda aka zo mutane ana sace su aka zo aka cece su ah, suka aka samu aka kori mutanen ko kuma aka kama su ba ah, wannan ba ba faruwa domin daga baya ka je labari kawai a jaridu cewa an ceci mutum kaza da kaza waɗanda aka sace su amma sai a yi shiru a nuna an ba da kuɗin fansa ne ko kuwa kamar wannan na ƙarshen ba ba. Hmm. Ba don Allah ya sa su mutanen da 'yan uwa waɗanda aka sace muna magana da su ba. Don mu ne zai iya cewa muka fara fito da labarin cewa an ba da kuɗin fansa da kuma ma ko nawa aka bayar. Cewa ake kawai mutane an ceto ko an sake su shi kenan. Ba sake wani karin bayani ba. To kaga babu wannan al'amari abu ne mai ban tsoro ainihin. to yanzu ma mutanen ma masu watar mutanen sun kai ga ba ma eh, maganar bayan ka shiga motar ta kama ka samu ka da ka iso gida ko za su iya zuwa har gidan su sace kamar abin da suka aikata a jihar nasarawa inda suka sace shugaban jam'iyyar apc na jihar bayan haka kuma ma a cikin tsautsayi ko ma ya faru suka kashe shi abin da ya faru na kwanje kenan To a maganan ka ka yi zancen biyuwa talaka ya karbi aikin gwamnati na ba da kariya ya nemi ya kare kansa. Sannan kuma ka ambato abubuwa guda uku wanda guda biyu a ciki gwamnati ce ya kamata ta mai da hankali ko kuma ma dukan gwamnati ce kamata mai da hankali wurin samar da makamai kayan aiki um, yanayi aiki mai kyau ga jami'an tsaro yadda ba za su yi sha'awar karban kuɗi a ko ina ba waɗannan abubuwa duka kasan samun su yana da wahala talaka kuma ba zai iya kare kansa ba shi kenan talaka ya yi zama kenan a najeriya wato madalla daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu Nasir Adamu El Hikaya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla a gaida baba Yakubu makeri yanzu kuma sai sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. na farko a yau ya fito daga Habibu Abubakar birnin Yaro, inda ya ce ku bani dama na yi kira ga shugabannin kananan hukumomi na zaben mu ta Nijar da cewa su sani fa aiki ne aka ba su haƙƙi ne kuma, haka kuma nauyi ne da aka ɗaura musu kan su fidda duk wani son rai a cikin aikinsu su bi dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin an yi zaɓe sahihi. Sannan kuma wajen fidda sakamako su nuna gaskiya da adalci. Sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Manne Bande da Magaran. Ya ce ina so ku bani dama domin na yi kira ga 'yan uwana matasa musamman ma a wannan lokaci na siyasa a kasar mu ta Nijar da ya kamata su guji dukkanin abubuwan da zai haddasa rikici a lokacin gudanar da zaɓe da ma bayan zaɓe. Sai sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce 'yan Najeriya na murna da farin cikin buɗe kan iya. iyakokin Najeriya a gaskiya wannan abun farin ciki ne matuƙa duba da yadda rufe kan iyakokin ya sa talakawan Najeriya cikin halin ni'asu. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala Kofa sabuwa inda suka ce muna yabo da jinjina ga hukumomin Najeriya akan kokarin da suka yi wajen ceto ɗaliban makarantar sakandare ta kankara da fatan Allah ya damana da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu amin. Sai sakon Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara ya ce hakika muna yabawa gwamnonin jihar katsina da zamfara ganin irin faɗi tashin da suka yi wajen ceto ɗaliban makarantar sakandare ta kankara muna addu'ar allah ya kamana ƙarshen waɗannan 'yan bindiga amin saƙon malam usaini ɗan gwate karasuwa daga jihar yobe ya ce a gaskiya sako ɗaliban makarantar sakandare ta garin kankara a jihar katsina wanda aka yi a jiya jima'a muna fatan allah ya kare abuwar hakan a gaba amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga aliyu usman taka Alafiya lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ya ce muryar Amurka ku bani dama domin a yau ina so in faɗa mai girma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari tare da gwamnoninsa da shugabannin ƙananan hukumomi da su miƙe tsaye daga dogon barcin da suka yi su ɗauka mana nagartattun matakai da za su kawo mana ƙarshen sata da garkuwa da mutane musamman a jihohin arewacin Najeriya duba da yadda sha'anin tsaron rayuka da dukiyoyin bayan Allah ke daɗa taɓarɓarewa. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Masu sauraro ga wannan saƙon. Kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya amma a takaice. A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Haka zalika a daren jiya Juma'ar, 'yan majalisar dokokin Amurka suka sanya hannu a wani ƙudurin kashe kuɗaɗe na kwanaki biyu don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka. A ƙoƙarinsu na samun lokacin jinkirta shawarwari game da kuɗin tallafin COVID-19 na kusan dala tiriliyan ɗaya. An harba rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka da ke Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jikkata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO. rokokin sun ne akan wani filin jiragen saman soja da ke bagram a cewar wahida shakar wata mai magana da yawon gwamnan lardan farwan da ke arewacin kasar shakar ta faɗi cewa rokoki sha biyu aka girki a filin a cikin wata mota aka kuma harba guda biyar daga cikinsu yayin da 'yan sanda suka iya tsaye da sauran guda bakwai ɗin daga tashi Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiya aiki na da ta taya na gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Haili wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku a huta lafiya.